sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. A wannan rana ta yau Juma'a wadda ta yi daidai da goma sha shida ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. Wasu daga cikin 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel mois sun taɓa amfani da shirin horon soja da na bayar da ilimi da Amurka ta samar. jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnati riƙon ƙwarya ta libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa a kan lokaci a watan disamba haka kuma aji cewa da alama kasar iran na ƙara himma don auna amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ko ina aka kwana a kan dokar zaben Najeriya a majalisar kasar. Gaskiya kuma ita ce a bari zaɓen na in aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take. Wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sabis. Har yanzu kuwa 'yan fashin daji a Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da shamaki ba ko kuma abin da ake gani mahukunta sun gaza. Sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya da rahotanni kuwa sai mu kawo muku shirin mu na manuniya. wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka ta juma'a amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel mois sun taɓa amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da ya aiki wa murya Amurka ta saƙon imel. Bayanan sun fito fili ne lokacin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Laftanar Kanar Ken Hoffman ya faɗi haka. ba tare da ya bayyana lokaci da kuma inda aka yi horon ba. Binciken mu yana gudana saboda haka ba mu da ƙarin bayani a wannan lokaci a cewar Hoffman. Tun farko dai gidan jaridar Washington Post ne fara ba da rahoton. A cewar Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka tana horar da dubban sojoji da kudancin Amurka da Amurka ta tsakiya da kuma yankin Caribbean a kowace shekara. jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwariya ta libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓin ƙasa a kan lokaci a watan disamba yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen kwamitin sulhu ya jaddada muhimmancin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu na gaskiya da gaskiya wanda zai kasance mai gamsarwa kuma abin dogaro kuma ya jaddada muhimmancin shirye-shirye don tabbatar da an baiwa mata da matasa cikakken daidaito da kuma ikon shiga a yi da su in ji majalisar kasashe goma sha biyar a cikin sanarwar an shirya zaben da za a yi ranar 24 ga watan disamba shekaru saba'in tun lokacin da libya ta ayyana 'yancin kai a shekarar 1951 amma har yanzu akwai sauran aiki yayin da ya rage watanni shida game da shirya tsarin doka da tsarin mulki don kada kuri'ar. a wani taro da aka yi a tunis a watan nuwamba na shekarar 2020 maza da mata 75 sun hallara don tattauna batun siyasar libya kuma sun zaɓi rana tare da amincewa da taswirar share hanya don shigar da ƙasar da ke fama da yaƙi zuwa zaɓuɓɓukan da aka yi niyyar zama na kowa da kowa sahihi kuma na dimokuraɗiyya. abokai na ƙudda da na iya samun saɓanin ra'ayi in ji shugaban amurka joe biden jiya alhamis yayin da yake tare da shugabar jamus angela merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da babbance-babbancen da ke tsakaninsu kan bututun iskar gas na kasar rasha biden ya ce amurka da jamus za su duba irin matakan da za a ɗauka idan har aka raunar na tsaron makamashin ukraine bututun mai na dala biliyan goma sha ɗaya na nord stream guda biyu sun kusa kammaluwa kuma za su bai wa jamus damar ninka yawan iskar gas ɗin da take shigowa da ita daga ƙasar rasha amma zai iya tsallake kasar ukraine don haka zai rage wa kasar samun kudaden shiga biden ya ce shi da merkel sun amince cewa ba za a bar rasha ta yi amfani da makamashi a matsayin makamin tilastawa ko yi wa makwabtanta barazana ba labaran duniya kashi na farko kenan Kamun mu kai ga na biyu, Bar mu fara da rahoton mu na farko. Majalisar Dattawa ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyara a wannan shekarar. To amma sai dai an samu takaddama a kan kashi hamsin da biyar ƙaramin kashi na biyu da na uku da ke cewa a baiwa hukumar zaɓe damar aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar da ta ga ta dace. Ma'ana ko ta yanar gizo ko kuma ta hanyar rubutawa da hannu. Amma majalisar bata kai ga amincewa da wannan tsarin ba sai da aka kaɗa ƙuri'ar raba gaddama. Wakiliyar muryar Amurka da ta halarci zaman Madina Dauda ta haiko mana da ƙarin bayani. Those in favor that clause as amended by Senator Basi Akpan, say aye. Those against say nay. da Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ba da damar kowa ya kada ƙuri'a na amincewa ko kuma akasin haka a batun aikawa da sakamakon zaɓuka zuwa hukumar zaɓe a lokutan da aka yi zaɓe a ƙasar kenan. A nan a kawun majalisar dattawan ne yake kirga ƙuri'un da aka kada. We have yes, we have 28. we have 52 nays. We have 28 people absent. So total number of votes cast is 80. A bisa wannan ƙuri'a ana nufin waɗanda suka goyi bayan dokar a yadda take na ko a aika da sakamako ta yanar gizo ko akasin haka sanatoci 28 ne suka amince waɗanda kuma ba su yadda da haka ba mutum 52 sannan mutane 28 ba su zo zaman majalisar ba wannan gyara da aka yi ya shafi kashi 52 karamin kashi na uku ne abin da ya ɗauki hankali a lokacin da ake muhawara akan wannan dokar ita ce batun irin ƙarfin fasahar sadarwa ta zamani wato intanet intanet da ake amfani da ita a ƙasar wasu sun ce kashi 43 na ƙasar ne ke da ƙarfin fasahar sadarwa ta intanet sannan kashi hamsin da bakwai kuma ba su da fasahar sadarwa mai karfi da za a iya amfani da shi wajen tattara sakamakon zaɓe a ƙasar wani abu da mataimakin mai tsawatarwa ta marasa rinjaye a majalisar dattawan sanata ibrahim dan baba abdullahi ya tsokaci a kai yana cewa ni dai kamar allah ya san na unwani da conscience nawa kuma na yi unwani da cewa ni dan jam'iyyar pdp da aka zo wannan maganar ni na bayan a yi gaskiya gaskiya kuma ita ce a bari zaɓen na yin aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take to wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sabis to ni tsakanin da allah an kawo min takarda wadda ta hito daga ncc wadda ta ce akwai coverage 90.8% coverage in an wani da 2G platform. To saboda haka ba gaskiya ba ne wanda ke cewa 46% tsakanin da Allah. Mu dai mun tsaya kan haka nan kuma aka zo aka yi kuri'a din ta gwari-gwari kuma Allah ya sa aka rinjaye mu saboda haka muka amince da abin da majority suka ce suka so. Tun shekara 2018 ne dai majalisa ta takwas ta yi gyara akan dokar zaben nan har sau uku. Amma shugaba Muhammadu Buhari ya ki amincewa da ita. Abin jira a gani shine ko a wannan karan za ta samu ta tsallaka siraɗi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ubangiji Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. da alama kasar iran na ƙara himma don auna amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudarar ma'aikatan sojan amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta hare-haren da irin ta kai na baya-bayan nan wanda kungiyar da aka sani da tortoise shell ta shirya wa kamfanin facebook ta yi amfani da mutane na bogi ta yanar gizo don yin mu'amala da sojojin amurka da ma'aikatan manyan kamfanonin tsaro domin samu shiga kwamfutocinsu da kuma satar bayanai wannan aiki yana da alamun samun taimako don samun ci gaba. yayin da yake dogaro da matakan tsaro masu ƙarfi don ɓoye wanda ke yinsa. facebook ya faɗa ajiye alhamis a wani shafin yanar gizo yana kiranta wani bangare na hanyar sadarwa mai matuƙar faɗin aikin leƙen asiri labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Bisa ga yadda har-haren ta'addanci ke ci gaba da jefa rayukan al'umman Najeriya cikin halin rashin tabbas da kuma tsaka mai wuya. Wasu daga cikin 'yan kasar na ganin cewar akwai bukatar gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatocin jihohi iko na bayar da umarni ga jami'an tsaro da hasashen cewar ko hakan na iya samar da sauƙi ga matsalolin. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi muna nazarin halin da 'yan bindiga ke ciki a yankin. Matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa tana ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu cikin natsuwa ko kuma doguwar tafiya akan manyan hanyoyin kasar saboda rashin tabbas ga tsaron rayuka da dukiyoyinsu sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. ko a laraba ta wannan mako 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke yankin sabon birni da ke gabascin sokoto waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a sa'idu ibrahim neno dan majalisar dokoki ne mai wakiltar yankin sabon birni a majalisar dokoki ta jihar sokoto ya ce ko kafin hare-hare na wannan mako 'yan bindiga sun kai farmaki a garuruwa da dama a 'yan kwanakin baya nan da karfe uku da rabi zuwa hudu da suka shiga inda suka kona motoci guda biyu mota guda ta mobile ce mota guda kuma ta sojoji ce suka kai sojoji guda biyu sannan kuma suka raunata guda biyar kuma sojojin sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya sun shiga kwaran gamba sun kashe mutum uku sun shiga tsamaye sun ɗauke dabbobi sun shiga masawa sun kashe mai gari sun shiga garin malamai sun kashe mutum biyu duk da cewa akwai jami'an soji da 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin amma yanayin yadda suke karɓar umarni kafin yin aiki yana mummunan tasiri ga shawukan matsalar sabanin yadda jama'ar yankin ke gani ga makwabtansu da ke jamhuriyar Nijar a cewar wani mazaunin yankin Abdullahi Tsamaye. Sufurfe na gidan Runji ciyaman ɗinsu ya ce mana shi da an ce ga bandit sun shiga ba a minti biyar da ya buga ba sojoji da sun tayi. Sabanin mu na Najeriya gwamna bai da wannan fawa. sai a ce sai an faɗa ma garison sai a ce sai an faɗa ma wani sai a ce sai an faɗa ma wani na kayi a ankara an halaka mutane gangara zan bada misali da gangara gangara ga banda cikin garin gangara sojoji na a bakin gulbin gangara sun kai ta halada halba sun kai ta kome har sun kai ta sojoji na sun haɗu ba ba su umarni su shiga ba to mi auha ne zuwan su akan hakan ne ma dan majalisar dokokin sa iri ne yake ganin cewa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk masu lahina mu a wajen mu ita gwamnatin tarayya in tana son lalura ga ta kare sai ta kira gwamnan jiha ta kira shugaban sojoji na wannan na jiha ta kira kuma shugaban 'yan sanda na wannan na jiha ta ce daga yau na amince gwamnan jiha ya ba sojojin jiha ta umarni ko dama jiha ta zauna lafiya to ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan kiran na a baiwa gwamnoni ikon bayar da umarni ga jami'an tsaro detective awal baladir mai iya yana ganin cewa zai sauki zai taimaka wa jami'an tsaron su kansu wajen gudanar da aikinsu za su samu karfi da karsashi kuma za su samu damar mai da martani a kowane lokaci sai dai kawai abin da matsalar wannan abin da take faruwa shine shugabannin suna amfani da damar su don su ko dai abokan adawa ko kuma wani daban matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da gurgunta al'amura a najeriya musamman a yankin arewa yankin da ke fama da nashi matsaloli na kansa ko bayan matsalar ta rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya, Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. maganar kanciyar matsalar tsaro da kuma maganar targaɗan turgudewar tattalin arziki na ci gaba da jawo hankalin dattawa a Najeriya. Domin hata kai ga dattijo Alhaji Aminu dan tatan da ke dab da dungular shekara ɗari ya tuna baya. Da san da muke samari a kofar gidan mu da san da tun dare har safiya yanzu mutum ka kulle gidanka a kare ne ka sa musu sa zuwa ɗaukar shi ma ko ka kulle ko ka shi ko sai da ka buɗe. Ashe dai maganar lunto da rumba-rumbar rari kiramin rubtawa da ƙuri'un 'yan jiha idan an tafi zaben kan hukumi na damun su kan kansu shugabannin hukumin zaɓe a jihohi saboda an ji shugaban hukumar zaɓe ta jihar jigawa na jaddadawa duniya cewa a matsayin shi na wanda ya ci irin wannan gajiya lokacin da ya zama shugaban karamar hukumar da aka yi zaɓe da ƙasa yana ganin ya kamata a yi kwaskwarimar kundin tsarin mulki don a sake sabon waiwaye. wancan tsari yana da kyau shine za a yi rana daya duk karamar hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu dole wasu jami'an za su samu ci kuma kowa zai yi ta kansa ne ba a haɗa ya dubu ba. tirka tirkar tankin tanka da ta taɓurzan taron kokarin tunkuɗe sunan Loretta Onece a matsayin kwamishinan hukumar zaɓe ya kasa kawunan 'yan masa da tijan tare Najeriya gida biyu. Domin kowa duk da dagar daddage wanda wasu 'yan masa da tijan tare Najeriya ke cewa an dakatar da amincewa da Loretta Onece ne saboda kawai tana ɗauke da katin jam'iyyar APC. Shi sanata Malam Ibrahim shekaran jihar Kano shekowa yana shaida wa duniya cewa adalci ne babu wajen zaɓen Loretta gaba ɗaya. Dalili ɗaya ne ya sa muka ce a jefar da Loretta shine akwai 'yar Delta jihar su ɗaya tana nan yanzu tana national commissioner to ai ta kusa gamawa ai ko gobe za ta gama ai dai bata gama ba waɗannan fa so mun taɓa ne muka taɓo cikin tarin muryoyin da muka to muku da su a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro, Assalamu alaikum, bar wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da biyu cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a hau layi dudar domin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwar da ke dama ruwa a harkar siyasa da shugabanci a ƙasashenmu na Afirka. Idan kuma akwai wata matsananciyar matsalar da ke matsalamba ga 'yan Najeriya yanzu ita ce maganar targaɗan turgudewar tattalin arziki da kuma tsananin tsamin tsaro. Domin kuwa kusan babu wani taro da akan tattara a tarayyar Najeriya ba tare an tattauna wannan batu ba. Kamar dai da shi ma dattijan da ke dab da dungurar shekaru ɗari a duniya kuma attajiri a jihar Kanawa Alhaji Aminu Alasan ɗan tata ya ribaci wani taro da aka yi a jihar kana da ya tattauna batun tuna baya na irin karfin tattalin arzikin tare Najeriya da kuma tsarin tsaron da ake da shi a baya. Za a kashe shi wajen aiki yanzu mun zo wani dalili ya sa mun zo mun lalata kuɗin mu mun mai da shi banza na rasan da muke samari kobo 60 da ne da dala yau dala ɗaya wata na dala wajen ɗari biyar da na mu dinga yi wa kan kanmu a kirki da a san da muke samari a kofar gidan mu za san da kuma tun dare har safiya ba abin da zai same ka yanzu mutum ka kulle gidanka a ka rufe ka sa wani sukunka sai a zo a bambashe ma waye mu ne ce ba za mu da buɗe ko ka buɗe ko ka shi ko tun da ka buɗe saboda haka mu ya kamata mu tambayi kanmu me ya same mu me yasa muka dawo haka allah baya canza al'umma sai sun canza kansu ya kamata mu dubi kanmu Ba bakon abu bane batun bugun kirjin bijirewa dukkanin wani zaɓe na ƙarin komi da aka taso da shi a jihohin Najeriya saboda yadda ake zaben kuma ya karkace koma gefe guda. Sai dai kuma duk da haka mahukunta da ke kula da harkokin zaɓe a jihohin suna ganin ya kamata ne a daina ƙauracewa zaben. Tun daga jam'iyyu zuwa al'ummar da ke zaben da ya kamata kawai a shiga idan ta so idan akwai abin da ba gane ba kawai sai ka runtuma zuwa gaban kuliyaman ta sabo. Wannan dai shine ra'ayin shugaban hukumar zaben jihar Katsinawa kuma shugaban ƙungiyar Shu shugabannin hukumomin zaben jihohi Alhaji Ibrahim Bako. Hukumar zaɓe ba da yancin ta tilasta mu wata ƙungiyar siyasa ta shiga zaɓe. Saboda haka idan aka taru kowa shiga zaɓen kaga lokacin za a samu yadda za a hitar da al'amura sosai sosai. Amma idan babban fati da aka ganin kamar ita ce ya hamayya ta ce ba ta shiga ni zai faru. Sun ce galibi ba su da ƙwarin gwiwa na wanzar musu da adalci. Shin a cikin tsarin nan ba doka ne? Kar ka zauna ka ce wai zaton za a yi man kaza ya hana in shiga kaza wannan ba magana ba ce. Za ka je ka gaya ma kotu haka cewa zato nike in kana son ka san gaskiya shiga kaga abin da aka yi in abin da aka yi bai gamshe gaba ka kotu koma dai wacce komar koro bayani za a kukkunga don kutsa bayani a kunnen yan Najeriya game da maganar inganci ko rungumar zaɓe na ƙananan hukumomi a wannan kasa da wuya al'umma su karɓa idan ba tattagar zaben nan aka yi zuwa gurin hukumar zaɓe ta tarayyar Najeriya da a da ita ta fara ba wannan kuma ya yi daidai da tunanin shugaban hukumar zabe ta jihar jigawa wanda shi ma ya ci gajiyar zaben ƙananan hukumomi da ya zama shugaban karamar hukuma lokacin da hukumar zaben zaben tare Najeriya ce ta gudanar da zabe a wannan kasa A saboda haka shugaban hukumar zaben jihar Jigawan Alhaji Kabiru su gunguya gunguro gunguman gaya wa duniya gaskiya. Tsarin mulki ne ba gwamnatin jihohi cewar su nada hukumar zabe mai zaman kanta wanda za su kafa ma'aikatan kuma za su ba da kuɗin da za a yi zaben. Saboda haka an koma wancan tsari yana da kyau shine za a yi rana daya duk karan hukumi 774 dole wasu jam'iyyar za su samu ce kuma kowa zai yi ta kansa ne ba a haɗa dubu ba. To idan haka ne in ka gamsu da haka kana tuntuɓar masu ra'ayi irin naka dan watakila ku tabbatar da sauyin nan. To a tsarin mulki ne dole sai ka koma ka gyara sashi na takwas na tsarin mulki in kana son ka yi wannan gyaran a haɗa gaba ɗaya kuma zaɓe ta jihohi su haɗu gaba ɗaya ta tarayya ta yi zaɓen. Me yiwa wasu su ce ko ma wa zai zaɓe kuma ko a wani yanayi dai dole ne a yi rinto da rumba rumba rungume ƙuri'un 'yan Najeriya idan an fata dandalin dire zaɓe kamar yadda aka dinga gani a baya. Sai dai kuma tuni masar jan tare Najeriya ta ce to lokaci ya yi duk wanda ya yi rumba rumba rubuta da ƙuri'un 'yan Najeriya kawai a ɗana tarkon tattaro shi domin tabbatar da an hukunta shi. Wannan kuma a cewar masar wajen tarayyar Najeriya zai zo ne a ƙarƙashin hukuma su kutun da guda ta hukunta masu laifuffukan zaɓe. Sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsinawa ya yi ƙarin haske game da wannan ƙudurin dokan da ya ce idan ya gama za a samar da hukuma ne su kutun da guda da za ta tabbatar da ta yi a tara a taran tattaro masu tada ƙura a lokacin zaɓuka a wannan ƙasa. Kowa ya sani ɗaya daga babban cikas da ake samu a harkar zaɓe a Najeriya shine kare dokoki da ake daga lokacin da aka fara shirye-shiryen zaɓe zuwa lokacin da za a yi su waɗanda suke ganin sun yi ƙarfin gwamnati ko kuma sun isa su karya doka za su zo su yi wani abu wanda zai sa zaɓen bai tafi daidai ba irin waɗannan abubuwan su ne muke so mu hana muna so a rika samun sahihin zaɓe wanda abinda mutane suke so su zaɓa su suka zaɓa kuma shi za a tabbatar musu in sun tsara ɗaya daga cikin abin muhimmai wanda na san kowa zai ji daɗin shi ɗan najeriya shine an samu bai ɗaya tsakanin zaɓen da ake na jihohi wanda kowa ya sani kamar karya gwamnoni suke suna yin yadda suke so to wannan zai iya tahowa ya kai zaben local government din da ward da duk wani zabe da aka zai iya zuwa har wannan commission din game da maganar rikita rikita da ta taburzar diye kafar Loretta Onechan da shugaban kasa Muhammadu Buhari aike gaban masa domin tantance ta a matsayin kwamishin a hukumar zaben tare Najeriya kuwa sanata Ahmad Babba kai ta ne bikin baje bayani akan dalilin don wannan naɗi baki ɗaya. To akwai 'yar jihar delta mai suna loretta wadda dama dai tun sadda aka kawo sunanta yana ɗaya daga cikin abin da ya tsayi da wanke waɗannan kwamishinonin saboda dambar wadda aka yi ta yi ta kanta to ga alama dai an same ta da laifin rike katin jam'iyya wanda kuma ya saba ma sharuɗan da ake so a wanke mutum ya zama kwamishina. To sai dai kuma irin bayanan da suka fito daga bakin tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma da masarjan tare Najeriya sanata Malam Ibrahim Shekarau game da maganar naɗin Loretta fa suna nuna wa duniya ne cewa kamar ma masar babaki ɗaya ta fito da shi akan maganar dakatar da naɗin Loretta Onechan ba. Domin kuwa Malam Ibrahim Shekarau ya sheko ya shelanta wa duniya cewa idan magana ta gaskiya ce fa rashin adalci ne wajen zaɓo Loretta Onochi. Yasa dole 'yan kasar jan tare na jan suka tabbatar da sun tun tunkuɗe na ɗinta a gefe guda. Abin da constitution ta ce kar a ba wanda ike da ɗauke da katin jam'iyya. To sa'a kuma da ta yi babu rekod da ya nuna ta koma ta sabunta zamanta APC. To kin ga zancen ɗan jam'iyya ce babu shi. To wasu na ganin mm. siyasa ce kuka yi kun yi ma kanku kiyamun laili. Eh, dan a samu haɗin kai shi yasa kuka sauke eh, Loretta Onace. A wannan ba haka bane. ai kamar da ne miki bayani wannan abu da aka yi ba shi da alaka da jam'iyya dalili ɗaya ne ya sa muka ce a jefar da loreta shine akwai yar delta jihar su ɗaya tana nan yanzu tana national commissioner to ai ta kusa gamawa ai ko gobe za ta gama dai bata gama ba to yanzu da ba wannan mata za ku tantance loretta kenan ku amince da ita da ba wannan mata loretta ba ta da wani matsala dalilin mu kawai shine babu adalci cewa kujerun nan biyu na jihohi shida ne ka biyo delta ka sake ɗaukuwa daga delta bayan yar delta tana nan bata gama aikin to duka duka kuma da wannan darin daddale dalla dallan dalilan barin jam'iyya daya zuwa wata za mu karkare shirin manuniya na wannan rana rana a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi da yawa da kuka ji a cikin wannan shiri sai kuma jigo jagoran jawo muryoyi daga jihar kanawa mahmud ibrahim kwarin da kan kwaso mana muryoyi daban-daban domin kawo muku a cikin wannan shiri ni isa lol ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Masu sauraro da haka muka zo ga shirinmu na nasiha a wannan rana mai albarka, Juma'atu babbar rana, daga bakin Sheikh Dr. Mansur Isa Yalwa, shugaban tsangayar shari'a a Jami'ar Bayero da ke Kano. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasiha ta ga dukkan al'umman musulmi 'yan uwana a wannan rana ta Juma'a kuma a wannan lokaci da muke cikin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja shine dukkan musulmi su yi kokari wajen kyautata ayyukan alkhairi waɗanda za su zama musu ribar kafa na amfanar kansu a wannan duniya da kuma bayan mutuwa hakika waɗannan kwanaki goma su ne kwanaki mafi tsada waɗanda mutum baya da irinsu a cikin rayuwarsa annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abdullahi dan abbas ma min ashirati ayyam al'amalu salihu fiha ahabbu ila min hadhihi al-ayyam babu waɗansu kwanaki guda goma waɗanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a cikinsu sama da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja saboda haka ya ɗan uwana ka yi ƙoƙarin neman kusanta zuwa ga ubangijinka da dukkan nau'uka na aikin alkhairi aikin alkhairin da zai amfane ka da aikin alkhairin da zai amfani yan uwanka wannan ya haɗa tun daga kan azumi zuwa sadaka zuwa salloli zuwa umarni da kyakkyawa da hana mummuna da karatun alkur'ani da yawan ambaton allah da kuma dukkan abin da za ka yi wanda zai taimaki wani ko kuma kai ya taimake ka bayan mutuwa ina mana fatan alkhairi tare da addu'ar allah ya sa waɗannan kwanaki su amfane mu su zama masu albarka a gare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. wasu daga cikin kasar colombia da 'yan sandan kasar haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar jovenel mois sun taɓa amfana da shirin horon soja na bayar da ilimi da amurka ta samar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta pentagon cikin wata sanarwa da aiki wa murya amurka ta saƙon imel jiya alhamis kwamitin sulu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwariya ta libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓukan ƙasa akan lokaci a watan disamba yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaben. Abokai na kunda kudma na iya samun saɓanin ra'ayi in ji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da bambance-bambancen da ke su kan bututun iska gas na ƙasar Rasha. da alama kasar iran na ƙara himma don auna amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo suna gura da wasu ayyuka da nufin yaudarar ma'aikatan sojan amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu da wannan subahin taku sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hansi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace salam.